يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ranar da za mu ce da wutar jahannama shin kin cika da waɗanda aka jefa cikinki na kafirai da masu sabo sai ta amsa wa ubangijinta da cewa shin akwai ƙari ne tana neman ƙari saboda ta yi fushi don ubangijinta yayin da Allah ya ambaci narkon azaba ga kafirai sai kuma ya ambaci tanadin da ya yi wa bayansa muminai ya ce